da wa ayadihi bika muhaddatatu kyautukan ka tare ka kewaye su yanzu duba ina ne inda babu ruwan nan dubi damanka ya take damanka Me. ba sa ji ko to kabiru abin da za a yi guda ko dan yi ga wata ɗan na cikin sannan kuma a ƙara eh? kaji na ku zauna ku zauna wai kun ce an ce su ke kun kula nan yanzu ta ah, gane idan bukani ke magana ka ga dubi damanka hayadi kalli hagunka hayadi ta kudin ka zai cikin masallaci wajen masallaci za ka ruwa ake yi ka dubi bayan ka ko baka duba ba ka san bayan ma ana wannan ruwan ci gaban ka ko da ba ka zagaya ba kana jin sautin sa kaga a yadihi kewaye su ka take kana fitar masa su ka gashi kaga kyautan Allah kewaye take mutum ba a magana tsakanin iska da suke tun da ba a ganin ta ita da hukunci da ita ba a kai abin nan ba ma mutum ya san da ita saboda kana ayadillahi muwaddaqatun bil sani, haka don ba na son ka tafi da yasan da gamin kalmar farko ne na gano da shi gina kun ma'ara da kawai ta wasu ka tsaya ina zan nemo ka ko nan nema kasa ke na layi na biyu Sun ma'ara da min kal ثم أراد ثم أدارني منك الهدفة وجعلها بجفون مطبقة يسنى cikin wani ƙwararren rufaffe eh, tabbar ba ido ta kistawa ba ta raina cin kurmi an rufe to haka ba a fari aina wa mutabbakatan wata asfarin mu'allaka kuma sannan za mu gallaka ko wannan ya mana gyara wai ne yawa abunan da haka nan aka same yake da suna eh, gashi wanda aka kulle shi da shi kaman kaga ai akwai kofa kofa kaga ta rufe kafin ka kaga an sa wata waya kamar wata babban kula ne ba wanda wani ake sabu wayan da ta kewaye wuri ta fi shi ne gashi wannan waya tana da amfani wannan wayan ita ce ta kai notin na cike kusan akwai rikici a wuri kafin a karya ta kafin a yi ɗan ƙaramin alaƙi ɗan kare ya zo wayan na za ta kore shi in menene ya zo to kaga ai haka idon na haka shiga wannan a taro kana gani musamman kaga idon yaro annabi da ya kalle ne yadda ya na mu za mu yi haka duhu ko nuna ni kai jini da kawar dunya nan aka zuciya ce da wani idan ya mutu babu zafi duk sun zukurka ce amma ku ta goya sun nuna ta ya ta yi to haka kaga ashfar to tana rubewa ɗan karamin cutar sai sauka kan kan ganyen za shi? An kan gashin to kaga idan ka buɗe sai harbar da shi alaikum assalam layi oh wado daga ƙasa hmm? wannan na na gane wurin a wadda daga ga wurin ah, ka ce layi da uku eh? oh a nan inda mai murka kenan ko na gan shi wahannana alaika ka gane ko ya maka da zukata iyaye hannana kalbar alaika Kada ya mai yake da runa ya tausayar da zukatan iyayen da gare ka yanzu ba gani ma kafin kafin ba ku yi turo kana menene eh, ma baka ta turo ko a yanzu ba kwa abu da ke nan wani a da ta turo maka kana ganin ba Allah ne ya taimake ka da ita ba in ba don haka wata ce zai yi wa ni ba ne kamata ka kawo ba kawai wani ka yi sa ma da na baka ka tafi karatu amma ka ga yanzu kuwa to ka je son ka je kuma ka je shi ko gida da aka ce za a je gida ita ya ce yi zaman shi kuma da karatu ana karatu ce ita ya zaman ka ga wannan nana wani abu ya uku a kanka ina amma ni na wasu mutum hannana ainihin kalba walidai ya tausayantar da bukatan iyayenka cikin so ina ne inda lamarin yake shi kuna ji jirin kati a makati da tausayawa da soyayya ni'amuhu alaika muri ni'imomin Allah akan ka maka su ganye suke yi warar wa ayadihi bika muhudakatu wannan ba zan haje masara wasu da yi shi wa kana ba'd ulama wani daga cikin malamai ya karanta ya qulu fi qawlihi ta'ala وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب بعض العلماء يقول في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان الله يا ماذا فسر الإيمان الله بدأ فسر ثلاث ba ta gidan dubba shi ne neman Allah ta'arifin ba ya girga ta shi da ta'arifin me ya ta'arifin neman Allah ce ba a girga ta fi ƙarfin girgawa mun kuma za ka iya kwaya nawa a kai ruwa a nan kuma Allah mustawa da wayoyinsa da ne ne da ya bai girguwa ce subhanallah ana taji Eh, suka ce kuma suka ce su mutane na mallan ya ji al bi haddi ma'arifati ne aiki wanda bai sanya fassaran ni'imominsa ba illa ilma bi taqdiri sai da akan ba su kididdigowa menene ni'imomin Allah ka kai ba ka kididdigowa shine makaransu shine tarihin su la yudraku anhu faja'ala ma'rifatan anhu ku bitakasiri ma'rifatiha shine ma'rifah ini ini kata memang Allah kata ya kata ini fasaran memang Allah ma'rifatiha syukuran kama syakara ilmu alimin ayah ma'rifatiha Jangan, hmm. cuma jangan Allah wa ma'rifatu wato illa al-ilma bi ta'sirihi amma al-fatiha wancan ma yin tana jona bai jono ba kama lam yaj'al li haddi sharaki kaman ba a sanya fassaran ganewan ba aksara min al-ilmi haddi ba a sanya fassaran gane ni'imar Allah ba in kai ka za ka gane in kai ka za ka gane saboda ka ce midal ilmi annahu la yudraku ilimin ba za a gane ba menene ma'aifan sanin ni'imar Allah ke wanda ba za ka gane ba ilimin ni'imar Allah ba ta gane ba saboda ta yi yawan da ba za ta gane ba ta ganuwa yaushe za ka san abin da Allah ya yanzu muna jin daɗin ruwa ga farce ga gashi ga ai an ce kuma za a kirga a daina ma ni hmm? ni'imar Allah ba ta ya ta shi ne babban fasaran ka min al-ilmi annahu la yudra in Allah ya ba ka sanin ilimin Allah ba ta da iyaka don nan ka ni iman Allah وجعل معرفة نعمه سيئة يسن النعمة جدك أسير عن معرفتها هذا فمنك شكرا كما شكر علم العالمين إنهم لا يدركونه عينه آه، فجعله إيمانا آه، فجعله إيمانا علما علما منه أن العبادة wa zuna halika nan dai duk da kasiri an عن ha? شكرا wajen godiya kama ma shakara halani na. kaman yadda ya gode ilimin halittu innahum la yudrikunahu wanda ba su iya gano shi waja'alahu imanan illa isan ya shi ko imani sai gaskatawa kawai ilman minhu annal ibada la yatajawazuna dhalika وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله أخبرنا مصلي بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان يقول الصهالة يقول أبي من كان فيه duwan da suka kasance a cikin rayuwansa, Allahullahu sabirai shafi. Waman lam ya kuna fi wanda duk da suka kasance cikinsa ba, لم يتبه لم يتبه الله صابرا شاكرا so su wane ne shi ne man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu wa bihi zai zama sabira zai zama shakir wanda yake dubi a addininsa eh, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu ya kalli na sama da shi haka gani yanzu idan muka karanta sahabi daga cikin sahabban Allah kowa ya tashi kamar mu munafiki hmm? sai dai wanda ma mai neman dafa shi an hawa ina sahabai ne wanda irin sahabai, annabi ne aka ce mai koyi da shi kuma ba ma sahabu. su kuma da annabi suka yi koyi annabi ya fi su Sau da kana sai ki kalli wanda ke ta fa'a da bihi wannan mutum zai iya godiya ga Allah kada kalli na kasa ta kai a ga wata nan na yara ma idan za ka dubi kullum jaraban na yi wa za ka kalla yara na ke magana ban da tsofaffi ko amma ku je suna faɗi a kake a ciki ba su da gaske ba su da gaskiya da ɗaya na ka kalla da mana wayo duk wanda ba na daya ba aka ce ne a gobza a tara a yi hadda a yi wane ne ka ce kai ne na daya kuma ka ke kalli kalli kalli ma ka ma hawan to in kai haka za ka gode za ka zama mai kokari amma mutum kana kallon na ƙasar da kai cewa ai wani zero ma ya samu ni ina da ifi ina da hamsin ai wannan matacce ne ta zamai ai an ga ba za ku yi da ku gane ɗan mano don nawa shi ai na ban ku ɗan makarantar a nan ku ɗan ku da da kira ku. nan gaba ma zan je dinga ganin ka san saka da kafin ta fito don kuka je wuri na zan je wani kaza ya rike wani kaza ya ce wani na kaza wani na kaza ne zan kubo ruwa su sawa ba zan yi kubo mai manna a cikin filan dinga gani sha Allah abin da za a yi wanda ya taɓa sa hulan wani gwamnati da ya mutu shi saboda kana shi ma za a faɗe shi rayuwarsa ne ya taɓa rawa kuma ya tuba hmm? ya wuce a yi daga ɗan yanzu ba zai wani barazana ba kamar ta ba ta taɓa samu daga man nazara fi dinihi amma wannan ina magana a addini ko kuma ku yi amfani da shi a addini ku yi amfani da shi a karatu kada ka kalli wanda gayin da yake tashi kalli wanda yake riga ka tashi kalli wanda da an yi tambaya ba lissafin da za a ɗauko sai an yi daga da shi hmm? duk lissafin da za a ɗauko sai ya ce nan kwanan nan kwanan ana maza maza kafin yi tambaya a kan masu yi a abuja abuja masa amma shi sai ya abin wai waye ne wanda muka karanta ɗan shi guje masa yake saboda tambaya sai wa ɗan wayo ya ce ibe baba kaza kaza baba kaza kaza kaza ya kai shi bakin gobe baba kaza kaza janyo kowa ya rufe saboda tambaya yanzu ko ga wanda zaka ce ba tambaya ai dai kai ka tambayi su guda nawa ne amma shi tambayan sunan wani wurin da kwana haka yi hannun nashi ina ji a makalatar islami na lagos wanda tsaye shi maye ya fi zaben kaza baban guje ba sai ke in ya gano shi ba kamar da ke rufe kofa an rufe kofa zai haƙura don haka wa man nazara fi dinihi wanda ya dubi a addininsa ila man huwa duna yawwa duna man nazara fi duniyahu na kasa da goma ila man huwa dunahu shi na kasa da shi ko zai gode wa Allah a duniya kalli mai riga na sai naka kalli wanda bai da abun karyawa kada ike da shi kada ka kalli wanda yake da abun cin faɗa guda to za ka gode wa Allah kullum a duniya kalli na kafa rayuwar duniya sai ka gode wa Allah kada abun da Allah ya baka a addini kalli na sama kada ka yi zaune zama sama da kai nazara ko duniyahu ila man huwa fawqa da man nazara fi dinihi ko wanda ya dubi addininsa ila man huwa dunahu wa nazara fi duniyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubu Allahu sabiran wala shakiran a bashi gobe za mu yi dogon yansa na yera.